Mai sauraro Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Shirin tambaya da amsa yana kawo muka tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana ne tare da amsoshinsu daidai gwargwadon iko. Duk mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci kuma a wannan tasha. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, akwai wadda ke neman ƙarin bayani akan kisan ƙare dangin Holocaust. Sai a biyo mu. Za mu buɗe taskar tambayoyin namu da wannan tambayar da muka samu daga Alhaji Haruna Kera da Umar Ladan Baturiya daga jihar Jigawa, Najeriya. So suke a bambanta musu tsakanin ta'addanci da ayyukan 'yan bindiga. Ko akwai dokar da ke hana amfani da ƙarfi fiye da kima akan irin waɗannan masu aikata manyan laifuka? To a game da wannan tambayar ga tattaunawarmu da masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getsu. Ta'addanci shine tsageranci wanda yake faruwa sakamakon waɗansu mutane da suke kallon cewar ko dai an yi musu laifi ko kuma an harzuka su <clears throat> bisa wasu dalilai na gwamnatoci ko kuma bisa wasu dalilai na son zuciya ko kuma bisa wasu dalilai na waɗansu mutane da suka wanke musu kwakwalensu suka saka musu wani tunani na cewar akwai kiyayya ko kuma kaza ba daidai yake tafiya ba hmm. ya kamata kuma su zo su ɗauki mataki ba tare da duba ƙarfin gwamnati ko kuma tsoro na mai gwamnati ka iya zuwa ya komo wanda hakan yana ana iya samun gaurayen ƙananan yara matsakaita da kuma manya-manya da kuma ana iya samun manya-manyan gaggaga masu kuɗi ta mm. fuskoki daban-daban ta fuskokin tattalin arziki da ta fuskokin noma da kuma ta fuskokin mulki waɗanda za su shiga musu gaba domin ba su goyon baya da haɗin kai da kuma ba su tallafi na kuɗaɗe da kayan aiki <clears throat> waɗanda za a rinka gabatar musu suna aikata waɗannan ayyuka waɗanda ake kiransu da ta'addanci. 'Yan bindiga Mm. mafi yawanci waɗansu mutane waɗanda sukan ɗauki makami su yi kan mai uwa da wabi kamar yanzu a arewa maso yammacin najeriya akwai sababbin laifuka guda uku akwai laifuka guda uku da ake aikatawa akwai sababbi guda biyu da suka fito wanda su ne za a iya kira da 'yan bindiga laifi na farko shine masu aikata wato hari satar mutane don kuɗin fansa waɗannan su sau da yawa idan sun je garuruwa sukan yi harbi ne kawai kan mai uwa da wabi domin su tsorata mutane sai inda ya zama an samu wato turjiya abinda za a kira da resistance mm. shine sukan yi kokarin kashe waɗanda zai zama kashe ɗaya biyu ko uku don su tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro saboda saura su miƙa wuya bori ya hau don ya zama sun iya samun damar da za su iya ɗaukar wanda suka zo ɗauka kuma sukan mai da hankali sau da yawa akan ɗaukarwa suka zo ɗauka kawai su tafi. To su kuwa 'yan bindiga <clears throat> waɗannan su ne wato waɗanda za a kira a matsayin wato a kamar barayin daji ko kuma satar mutane don kuɗin fansa. Su ne 'yan bindiga da Su ne 'yan bindiga, a 'yan hmm. bindiga daban. 'Yan bindiga su sukan shigo gari ne domin 'yan bindiga suna damun 'yan ta'adda kuma suna damun wato su waɗannan masu fashin daji. domin su ne sababbin kungiyoyi waɗanda ake samu yanzu a arewa maso yammacin najeriya da kuma arewan tsakiya inda su eh, abinsu abinda suke yi shine su je gari su harbi kan mai uwa da wabi watakila mata suke da bukata to za su je su wannan harbin kan mai uwa da wabin ne kawai saboda maza su tsorata don su haska inda daddare ne ko kuma su duba inda rana ne su duba macen da ta musu domin su ɗauke ta su yi gaba da ita wannan kenan kuma sukan isa gurin 'yan ta'adda mm. waɗanda suke masu satar mutane don kuɗin fansa domin su addabe su ta hanyar tilasta musu akan cewar mutum nawa kuka sato kowanne kuma nawa kuke caji akan shi nawa aka ce za ku za a fanshiwa ne miliyan biyu miliyan goma miliyan kaza so daidai da irin waɗannan adadi na waɗannan kuɗaɗe sai suke amfani da wannan damar sai su ce to wani idan an kawo muku miliyan goma miliyan biyu namu miliyan takwas naku idan kuma suka ki za su kai musu hare-hare da makaman da suke hannunsu kuma har ila idan suka rasa makami za su zo su faɗa wa waɗannan maharama satan mutane don kuɗin fansa domin kwatar makamai a hannunsu laifi na uku wanda ya bujuro a arewa maso yammacin najeriya shine kwacen dabbobi a hanyar kasuwanni mm. wanda da garake ake bi inda garke garke yake ake bi a kwace dabbobi to da yake mafi yawancin garke garken an bi an gama kwace dabbobi sai abinda da ba a rasa ba to yanzu kuma idan wanda suka karbi so dabbobi daga kasuwanni suka biyo hanya sai a tare su in an tare su ba za a sace su da sunan kuɗin fansa ba ba za a doke su ba sai dai inda suka yi tirjiya ba za a kashe kowa ba sai inda aka samu tirjiya abinda ake so kawai a sauke dabbobin a kora dabbobin su kuma a ce su ja mota su tafi na wa'anda aka karba daga gun su kawai su tafi ba tare da sun gwada tirjiya ba tare da eh saboda su waɗannan 'yan ta'adda ne masu neman tattalin arziki waɗanda talauci ya karewa ko kuma wasu bukace-bukace da muradai nasu watakila na bin mata ko makamantansu ko kuma waɗansu dalilai na sayan makamai da sauran makamantansu wannan shine abin da yasa suke aikata irin wannan. To dakta a duk lokacin da wa'anda ba su da masaniya a harkar tsaro suka fusata a game da yadda ake yaƙi da waɗannan ɓata gari sai ka je an ce akwai dokoki na duniya da suka hana amfani da ƙarfi fiye da kima akan irin waɗannan mutane to menene ma ƙarfi fiye da kima? To abin da ake nufi da ƙarfi fiye da kima. shine tamkar misali lokacin da jirgin sama zai tashi mm. sai ya sako manya-manyan albarusai masu fashewa waɗanda za a kira da kamar bama-bamai mm. ko kuma waɗansu waɗansu abubuwa masu kama wanda aka fi sani a turanci ake ce musu IEDs. Mm. To tana iya wannan sako wannan makamai da za a yi za a yi kan mai uwa da wabi ne. Don haka zai shafi wanda yake da laifi da wanda bai da laifi. Ta ƙasa ana iya yin hakan nan inda ake cewa an yi aiki amfani da ƙarfi ya wuce iyaka ta hanyar da za a to da manya-manyan igwa-igwa da sauran makamai manyan bindigogi na hmm. aiki na tsaro inda za a shiga daji a yi kan mai uwa da wabi duk inda aka tarar da gari ba a tunani a bincika a gane cewar waye mai laifi waye ba mai laifi ba a'a za a yi kan mai uwa da wabi ne a nike su kuma akwai ƙungiyoyi na 'yan kare haƙƙin ɗan adam waɗanda sukan yi yunkuri su ce an cutar da har su masu aikata laifin amma kuma ba su mai da hankali akan ire-iren laifukan da su masu aikata laifin suke aikatawa sau da yawa zan baka misali da abin da ya faru kwanan nan a karamar hukumar safanan jihar katsina inda aka kashe wani da ake tuhuma da cewar infoma ne mai suna alhaji hamza wanda tsohon kantoma ne kuma tsohon kansila ne kuma mai unguwa ne ma mai unguwa ne na yankin yauni a karkashin ita wannan karamar hukuma ta safana karkashin ita wannan dagaci na wato wato zakka hmm. to kaga kamar irin wannan kaga sai kungiyoyin da iyalin shi suka tafi suka yi fira da manema labarai ne ko suka kai kara sai zama kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yunkuro sun zo sun ce sai an bi musu haƙƙin su wanda har suka yi da'awar cewar har ma sace musu abinci an yi duk da hmm. yake na samu bayanai sahihai wanda suka nuna cewar yayin da su 'yan kare haƙƙin adama suka je garin sun tabbatar da ƙofofin gidan da aka ce an karya ba a karya ba kuma sauran wasu abubuwa da suka zargi cewar an yi a bayanansu duk ba a tarar da shi haka ba sannan kuma an samu bayanai kwarara da suka tabbatar da cewar dama shi tsohon mai aikata laifuka ne da haɗa kai da kuma masu aikata laifuka sama da shekara arba'in da suka gabata. To ina gaskiyar cewar idan zancen ya inganta. To dakta ina gaskiyar cewar dokokin duniya sun hana eh, ƙasashe amfani da karfi fiye da kima akan irin waɗannan mutane da suka ɗau makamai suna kassara al'umma. To da yake dama su waɗannan dokoki ana rubuta su ne bisa yarjejeniya mm. ta mu'amalar hudar diplomasiya. To kuma a cikin irin wannan yanayi aka samu wato kaiwa da komowa wanda ya bada damar aka samar da waɗannan dokoki suna nan a cikin littattafan da ake cewa International Law of Justice. Waɗannan littattafai kuma suna nan wanda ƙasashe sun sanya hannu sun yarda da ire-iren waɗannan abubuwa amma kuma za ka ga ba safai ake aiki da su akan kowa ba hmm. saboda da ana yin aiki da su watakila da yanzu an dakatar da kasar isra'ila daga irin munanan hararen da take kaiwa kasar falastinu wanda ake kashe mata da ƙananan yara wanda sau da yawa dama waɗannan dokoki suna ƙoƙari ne na kare mutane masu rauni. To kamar wata hanya ya dace a biyu wajen yaƙi da ta'addanci da kuma ayyukan 'yan bindiga? misali hanyoyi guda bakwai ne za a bi ta hmm. hanyar yaƙi da 'yan ta'addanci da kuma 'yan bindiga ko hmm. makamantansu hanya ta farko shine samar da adalci shugabanci na adalci daga shugabanni a kowane mataki na biyu samar da ƙwararrun shugabanni masu aikin tsaro waɗanda za su tabbatar da cewar sun hana aikata laifuka balantana ma wani ya harzika hmm. sannan na uku a samar da yanayi wanda zai bunƙasa <clears throat> rayuwar al'umma yadda zai zama babu wasu bukace-bukace na tilas mm. wanda za su tilasta mutane yin wasu abubuwa mm. gyara na hudu gyara bangare na shari'a a kowane mataki na duniya in ana sa a magance ta'addanci da kuma 'yan ta'adda da 'yan bindiga dole sai an samar da tsari na adalci na gudanarwa ta yadda duk wanda ya aikata wani laifi za a yi abin nan da ake cewa wato a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro <clears throat> sannan abu na hudu shine samar da yarjejeniya wacce kowa zai girmama a tsakanin shugabanni na kasashe a kowane irin mataki da kuma na yankuna waɗanda ake cewa wato original blocks sannan na biyar tabbatar da cewar an rage kaifin zaman banza da rashin aikin yi hmm. sannan na shida a ƙarfafa abin diddigin hanyoyin da makaman da ake kerawa waye yake kera su in an kera ina suke tafiya yaushe suke tafiya da wa suke tafiya da sauran makamantansu ya zama akwai control na, na makamai. Sannan abu na bakwai na ƙarshe ne faɗa da cin hanci da karɓar rashawa da kuma abubuwa masu kamanceceniya da shi. To mun gode kwarai da gaske Dr. Yahuza Ahmad Gezo. To na gode a huta lafiya. Amana faɗa wa 'ya'yan soja saboda ikon Allah ku sani a soja in kuka sani a soja in je cire depo. idan na ƙara tirenin ku ba ni rigar soja ku ba ni wandon soja ku ba ni takalminku bindiga ku harba abinku kuna wuta ina muku waƙa akuya ta cirewa kura bindi ta sha a radu sai ta rama To madalla da fatan an fa'idantu da amsar tambayar da aka samu. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko mana da tambaya ta adireshin mu na email a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun jika. To sai kuma wannan tambayar da ke neman karin bayani akan kisa kare dangi na Holocaust. su waye wannan al'amari ya ritsa da su. To a game da wannan tambayar wakilinmu na Bauchi a nigeria Ibrahim Malam Goje ya tattauna da comrade abdullahi yalwa malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta bakar ta tari ali da ke bauchi a nigeria. wannan al'amari ne na wato kisan gare dangi da aka yi masu al'ummar yahudawa wanda musamman shi mutumin nan da ake cewa adolf hitler shugaban ƙasar germany ya jagoranta kuma so ya shafe dukkanin wannan wato jinsi a bayan ƙasa kuma hakan ya faru kashi biyu akwai waɗanda aka dinga ɗiba ana bindige su kai tsaye wanda adadinsu ana kiyasin cewa ya kai miliyan ɗaya daga baya kuma aka yi abin da ake cewa concentration camp wato sansani inda akan je a girke wa'annan mutane sa'an nan a yi amfani da wato wasu guba wajen hallaka su abin da ya jawo akwai abin da ke da nasaba da fahimta na addini wadda ake ganin cewa su wa'annan kabila kamar annoba ne ga al'ummar duniya musamman yadda ake da tarihi na kashe-kashe na annabawa da suka yi ƙauli guda kenan abu na biyu shine cewa suna dauke da wasu cututtuka da sukan yada wa duniya to kamar yadda jama'a suka sani abin da ya fi kauri shine kashe su da aka yi kokarin yi musamman a nahiyar turai a kasashen nahiyar turai kuma sakamakon wannan aka rika zakulo su ana wannan kashe su daga baya bayan shi yakin duniya na biyu musamman rashin nasarar kasar germany ko jamus sai ya zama na wa'annan wurare an bar su wannan wuraren da ake cewa concentration camps aka bar su aka gudu kuma wa'annan mutane suka zo suka haɗa kawunansu har aka yi yadda aka yi suka koma yanki na falasdinu da ake ta rigingimu da su yanzu yawa to tambaya ta gaba ya ce a ina ne shi wannan kisan kiyashi ya faru a nahiyar turai ne wato abin da ake cewa europe a turance kuma kamar yadda na faɗa ya fi ƙarfi a gefen nan na spain da su germany hmm. kuma shi wanda ya jagoranta kamar yadda muka faɗa shugaba ne na ƙasar jamus wanda a baya kafin lokacin shi mataimakin shugaba ne bayan da shugaban ya mutu shi kuma ya samu ɗarewa garagan mulki sannan jama'iyyarsa da kuma a gidansa da ake cewa na nazi ba su yadda da wa'annan kabila da wato ah, aƙida na yahudawa ba sakamakon imani da suke da shi cewa annoba ce eh, su ga duniya don haka yana son ya shafe su ne don idan da su a fahimtarsa duniya ba za ta taba zama lafiya ba yawa to gaba kuma ce ina dalili Mana ina dalilin wannan kisa da aka yi musu na ayyana dalili guda shine cewan ana ganin su mutane ne da suke da tarihi wajen kashe-kashe musamman na annabawa a tarihi kuma a imanin wa'annan cewa mutane ne masu mummunan laifi da karan tsaye mu ubangiji sa'an nan a gefe guda akwai ganin su a matsayinsu na masu ɗauke da wasu cututtuka waɗanda suke yaɗawa a cikin ƙasashen da suke wanda yake kawo wato ah, mace-mace da sauransu wa mutane wanda idan ana son a samu maganin haka shine ya zama na su babu su saboda kasu ci gaba da yada wa'annan cututtuka wa'annan dalilai guda biyu su ne abin da ya saka a kasa su gaba dalili na siyasa kuma kamar yadda na ambata shine shi adolf hitler ya fahimci cewa ba su tare da shi kuma ba su tare da jam'iyyarsa kuma ba su goyon bayansa kuma suna haɗa baki da yi masa manakisa wajen rusa abubuwan da shi yake ginawa wannan dalili ne da ba a cika ayyana shi ba kuma ba a cika bayyana shi ba to a bangaren karshe na tambayar ya ce a kan yahudawa ne kawai wannan kisa ya faru batun holocaust a kan yahudawa ne kawai kuma domin su kawai aka yi kuma na faɗi cewa akwai tsari na farko kimanin miliyan guda waɗanda aka bindige su kai tsaye na kuma maimaita cewa akwai waɗanda aka riƙa yin amfani da guba wajen musu kisa mai gaba ɗaya akwai waɗanda aka riƙa sa musu abin da ake cewa chemical kamar lokacin da aka kawo su wa'annan wurare da ake cewa concentration camp wato matsuguni da aka tattara su sai da sun iso sakamakon wannan batu da ake alakanta su da cututtuka sai a ce za a yi musu wanka na magani da sauransu chemicals don an zo wannan wankan sai akan sa musu kamar wani acid wanda yakan karkashe su kuma ji a watsar da gawawakin su a manyan kaburruka daga baya kuma aka zo ana kona gawawakin sakamakon cewa ana amfani da cewa in an bashi a gawan ma zai iya yada cuta na haka kona shi shine hanyar da za a kashe cututtuka kar su yadu a al'umma amma dai Ah, akwai waɗanda suke ganin babu ma wani abu mai kama da haka da ya faru Ƙirƙira ne na yahudanci da yahudawa don su gwada cewa duniya ta washe su ko an musu rashin adalci ko zalunci comrade muna godiya matuƙa da wannan dama da ka bamu godiya ga wannan gidan rediyo da wannan dama da ke bani zuwa lokaci in ka ji maharba suna tara in tara ba jakka sun ta da zobo ne inda sun zo da da mutane ba su gudu turabu wai wayan baya in ka ji kare na saurin bashi ba kura ce ta ba shi bashin ba da kura ta ba shi rance ba ya rajin awa yana biyanta ta kai da kawo ba bakin rami shi ba ma da guda in kuma ta bata da baki ko yawo ba zai fito a nan ba. To da amsar wannan tambayar za mu rufe shirin a yau sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. a madadin injiniyan da ya haɗa mana sauti mustapha a dbc da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu